sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin karatun da muke yi na alfiya ta alhafiz al wannan shine darasin mu na goma sha biyu wanda idan ba a manta ba a karatunmu na jiya muna kan baiti na arba'in zuwa baiti na arba'in da bakwai ne haka ne وند امام العراقي يكي سوى وقعد صحة لما قد اسندا كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند اشياء فان يجزم فصحح او ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الاصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عانة كخبر المعازف وكخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف <coughs> آه، شكرا a مكي ونن كراتين أما wannan ترجمة muka ɗan kusanto da ma'anar jiya kuma muka fara sharhi mai tsayi saboda yanzu mun fara shiga cikin ƙa'idojin hadisi yana buƙatar dole sai an ɗan tsawaita numfashi har mun kawo batun walahu ma bila sanadin ashiya a cikin bukar da musulun akwai hadisai waɗanda ba a rawaito su da isnadi ba a matsayin hadisi mu'allaf mun faɗa cewa adadin su a cikin sahihul bukhari guda 1341 ne amma ya sadar da eh, dubu ɗaya da ɗari da tamanin guda ɗari da sittin da ɗaya ne kawai suka yi saura shi kuma musulun guda goma sha hudu ne ya sadar da goma sha uku da a cikin sahih guda ɗaya ne ya saura shi kuma bukari ya sadar da shi a cikin sahih ɗinsa to sai zanto shi yasa zaka gaba a cika magana akan al-mu'allaqat a cikin sahihu musulun ba sai dai za ka ga mu'allakat fi sahih bukhari ake magana a kai to ya kamata yanzu akwai takarda a nan ko idan babu cike nan ku kawo na matsala a kawo biro <clears throat> abinda za mu ce yanzu shine al-mu'allaqat fi sahih al-bukhari tanqasimu ila qismayn al-mu'allaqat fi sahih al-bukhari shi sahihul bukhari fil bukhari tanqasim ila qismain ko mu'allaqat a cikin sahihul bukhari sun kasu kaso biyu da haka musu zaka haka an gane ko sai kisim na farko shine ma wasalahu fi na biyu kuma ma lam fi sahihi illa mu'allaqan gashi na daya wa'anda bukhari ya sadar da su a cikin sahih biyu kuma wa'anda gaba ba su zo a cikin ba sai me to gaba ki ɗaya al-mu'allaqat dubu ɗaya ne muka ce da ɗari uku da nawa da ɗaya ismi na farko shine ma wasalahu fi sahih guda 1180 inda kuma malam tarid illa mu'allaqan illa mu'allaqatan su kuma 161 kaga haka bishiya ka ta zani kenan ko an fahimta mala abba ka dauka an gane to shikenan to yanzu kaga ma wasalahu fi sahih ba mu da matsala da shi haka ne ko illa kawai ya rage me ya yasa ya san zai sadar da shi kuma ya tashi mu'allaq wannan shine muke so mu ji dalili to anan ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin hudas sari ya riga yayi yayi bayani wanda bayanin yake cewa watakila ko ya zanto lidiqil makharaj ne na ɗaya dalili misali lidiqil makharaj me ake nufi da diqil makharaj shi bukari ya yi alkawari cewa ba zai maimaita hadisi a cikin sahih ɗinsa ba sai da fa'ida ya yi annan alkawarin ita kuma fa'idan nan ko ka same ta a isnadi kaga an canja maka isnadi ko kuma ka same ta a matani da ƙarin wani abu ko ragin wani abu to idan bukhari ya zanto ya ɗauko hadisi sai ya amfani da shi a wani babu ya kawo shi da isnadinsa da komai to ana nan tafiya ta tafiya sai ya sake buɗe wani babu a can wani wajen kuma sai ya sake buƙatar wannan hadisin kuma sai ya bincika gaba ɗaya hanya ɗaya yake da ita ta wannan hadisin kuma ya riga ya fitar da ita ya bincika a cikin matanin bai ga wata fa'ida ta ƙari da zai iya sa ta a cikin wancan isnadin ba to kawai sai ki kawo hadisin mausulan sai ka shi mu'allaqan shi yasa sai ganshi shi mu'allaq huna amma ko mausul fi makanin akhar fi dakhil sahih an gane wannan ko wannan shine abu na farko da ibnu hajar ya faɗa a na biyu eh, kamar imam sakawi a cikin sharhin alfiya Allah ji kansa da rahama ya kawo wato ainihin walahuma ashiya bila sanad fa in yajzim fasahih aw warad mudha'afan yawa ƙila zannan walada muhaqqiqihim a azahu an-nawawi qultu wa fihi ba'd shay'in qad ruwi mudha'afan walahuma ashiya' yawwa bila sanadin fa in yajzin fa sahih <clears throat> dai zabarin ka muku don kada mu je garin nema kuma mu zo lokaci mu cinye lokaci ko dalili na biyu ba makaraj ne ya masa abin nan ba a'a watakila sami sami'ahu mu zakara an gane wannan hadisin ba a wajen karantarwa ya ji shi ba a wajen muzakara ne to yawanci idan a wajen karantarwa ne shi shehin ai sai ya shirya watakila ma ya fito da asalin littafin ko kuma ya sa wani almajiri ya fito da asalin littafin ana karantawa ana gani ta yadda in an samu kuskure za a iya cewa akwai ko wannan kaga idan a abin nan idan ya zanto ba a muzakara ba ne da ko salamu alaikum fa zai shek sa'ad muna karatu in mun gama zan kira na ce muna karatu zan kira ka yanzu ok to an gane ko saboda haka idan me ake cewa idan ina yawa ya ji shi a wajen muzakara to ita muzakara ai kowane hadisi ana iya tawawa to a wajen muzakara sai ya ji wannan hadisin ya rawaice shi ta hanyar muzakara to kuma ba shi da tabbas kan bai kuma sake jinsa ba a majalisar sama to don haka saboda amana nutsuwarsa da wannan hadisin da ya ji a wajen muzakara bai kai a ce malamin ya shirya ya zo iji shi ba za ka sai bukari ya kawo shi mu'allakan an gane ko? to la'alla kuma sai ya siluhu fi makamin akhar sai na uku kuma <clears throat> la'allahu ko shakka fi sama'ihi an gane shakka fi sama'ihi ko kuma a eh, ya yi shakka akan a wajen waye ji shi to shi ma sai kashi mu'allakan ko da ya kashi mausulan sai na hudu kuma izattala'a fihi ala illa idan ya hango wata ‘yar matsala a cikinsa shi ya gano matsalar ko kuma ina tsoron kamar na cakuɗa mana tsakanin <clears throat> tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu amma dai al'aula shine zan nemo muku maganar alhafiz ibn hajar allah ya ji kansa da rahama wanda yake cewa imamu saka yake cewa alhasil an almajzum bihi yuhkamu bi sihhati ibtida'an wa ma la'allahu yakunu kadhalika min almumarrad inma yuhkamu alayhi biha ba'da an-nazari liwujudi al-aqsam ath-thalathati fihi faftaraqa wa in يكون hasanan wurin ya danyi min nisa amma duk da haka ku tsaya mu gani don yi abin ala basira الحديث المعلق في صحيح البخاري وأنا بيقول fi sahihil bukhari yawwa shi ma daga abin binciken zai min nisa amma da yadda na gaya muku dinnan wa'annan su ne a wato a hammu abubuwa da ko kuma dalilan da ya yasa bukhari yake allaka hadisi sannan kuma sai ya sake koro mana shi bisirati sai ya sake koro mana shi a wani wajen to yanzu sai malam yarid fi sahihi illa mu'allaqan afwan ku ku gafarce ni wannan dalili na farko cewa idza baqa alaihi al-makhraj shine dalilin da yasa yake kawo shi mu'allakan kuma sai sake maimaita shi amma shi wanda lam yarid illa mu'allakan to wannan shine ko dai annahu sami'ahu fil muzakara ya ji shi ne a wurin muzakara ko kuma abu na biyu ya yi shakkar shakka fi sama'ihi ko kuma ya zanto ittala fihi ala illa an fahimta ko shi kuma ya kasu kaso biyu an gane hadisin daga baki daya a cikin sahihul bukhari la jadu illa mu'allaq ya kasu kaso nawa tunda akan sa zamu magana ismun shine ake cewa al hadithul mu'allaq bi sigatil jazm sai kisim na biyu shine al-hadisul mu'allaq bi sighati tamrid an gani yanzu kenan haka zani ku lura da kyau za mu iya cewa na farko al-ahadith allati awradaha al-bukhari mu'allaqatan wa ghayra mu'allaqa 180 ko sai na biyu al-ahadith allati awradaha al-bukhari mu'allaqatan faqat ko ita kuma ta kasu kasu biyu akwai mai bisirati aljazam akwai kuma bisirati tamri me ake nufi da bisirati aljazam shine wanda zai ce kala ko zakalawa ne ko zakarawa ne ko rawawa ne an gane shine bisirati aljazam bisirati tamrid kuma shine kamar ya ce wa yuzkaru an wani wa ruya an wani wa zukira an wane wayurwa an wane an fahimta ko to wayannan duk yanzu za mu shiga cikin sayul bukhari mu ba da misali misalan an gane wannan bishiyar ko ma muallakan mu'allaqan thumma wasalahu fi sahihi sai na biyu ma lam yakun fi sahihi illa mu'allaqan wannan guda 1180 wannan 161 a wayannan 161 akwai ma kana bi siratul jazm akwai ma kana bi siratul tamrid to wayannan allati kanat bi siratul jazm ta kasu kaso hudu ta kasu kaso nawa hudu na daya ma kana sahihan ala shartihi ma kana sahihan ala shartihi kafin nan duk hadisin da bukari ya kawo shi misiratul jazam me yake fa'idantar da mu shin wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne sai malamai suka ce yustafadu min hussiha ila man allaqahu anhu in dai bukhari ya allake maka hadisi ya sa maka shi mu'allaqan to yana so ya ce maka duk wanda na shafe maka ba shi da matsala an gane wanda din na shafe maka ba shi da matsala yanzu in ma da matsalar neme ta daga inda na yi bayani shi yasa sai suke cewa annal majzuma bihi in ji sakawi yuhkamu bi sihati ibtida'an tashin farko kawai kace ingantacce ne wa ma la'allahu yakunu kadhalika min al-mumarrad inma yuhkamu alayhi biha ba'da nazar amma wanda ya zo sigati at to shi sai ka yi bincike wujudul aqsam salasata fi tunda a ciki ana samun al-sahih ana samun al-hasan ana samun al daif an gane ko sai ce wa idza hakamta lil majzum bihi bis sihha idan bukhari ya kawo maka hadisi ya mu'allaqan da siratul jazm kace eh to na yadda ingantacce ne ce to fan zurfi man abarza min rijalihi amma ka kalla ya ambata a cikin rijalin hadisin ka ji martabatahu mukhtalifa zaka ga akwai wanda zaka iya cewa sahihi ne amma misali in yace wayurwa an bahaz bin hakimin an hadihi an jaddihi to ka san wannan isnadi ne hasan dama ba isnadi ne sahihi ba ko ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كاسن ونن حديثي ني حسن ده حديثي ني صحيحي ده شين سيكي وتارة يتقاعد عن ذلك وهو إما أن يكون حسنا صالحا للحجة كودي زم حسن كالمعلق عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده كمر إسناد بحز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري الله يقارد دا أغريشي wanda yake shi mu'awiyata bin haidat al-qushairi tabi'i ne kuma sika ne imamun nasa'i dai kuma yace laba la ba asabi shi ne ka a hakim ibn mu'awiya kai shi mu'awiyata bin haidat al-qushairi din sahabi ne to akwai hadisin da aka rawaito shi an bahaz ibn hakimin an abihi an jaddihi a shi bahaz ibn hakim an yi saɓani a kan hukuncinsa amma dai ibn ma'in da ibn al-madini sun wasaɗa shi da imamun nasa'i abu hatim kuma yace la yastajju bihi ya rasu shekarar da shu'uba ya rasu shekara ɗaya suka rasu da shu'uba 160 sun riga sauri da shekara ɗaya sufiyan ya sauri ya rasu shekara 161 kamar misali hadisin ba'z ibn hakim wanda imamul al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahih al-bukhari a a cikin babu man ightasala uryanan wahdahu fil khalwa babin da yake magana akan mutumin da yayi wanka tsirara in ya shiga ban daki shi kadai a kitabul ghusl sai bukhari yake cewa Allah ya ji kansa da rahama an kuma an karbo daga bahzu bin hakim daga babansa daga kakansa muawiyah bin haida cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allahu ahqqu an yustahya minhu minan nas Allah shi fi cancanta da aji kunyarsa a cikin mutane to kaga Bukhari an haife shi 194 Bahazu kuma ya mutu sittin kaga sai bayan rasuwar Bahazu da shekara 34 aka haifi Bukhari kenan mu'allaq ne Bukhari ya shafe ne wanda tsakaninsa da Bahazu bin Hakim wanda akalla za a samu mutum daya kila ma in taɓa ta a samu mutum biyu to yanzu wannan hadisin ba za ka yi masa hukunci da inganci ba sai dai ka ce masa hadisi ne hasan dalili ko shine wanda buharin ya shafe baka da matsala da shi domin abu dawud ya rawaito shi mausulan a cikin sunan dinsa haka zalika imamu tirmidhi ma ya rawaito shi babu ma ja'a fi hibdil aura da ibnu maja babu tasatturu indal jima a cikin kitabun nikah duk sun rawaice shi da isnadinsa zuwa ga shi bahazu ibn hakim ɗin da haka wanda buhari ya share ba shi da matsala kawai yanzu matsalar shi ne rikicin da ake da shi a isnadin bahazu ibn hakim an abihi an jaddi da haka abinda malamai suke cewa shine idan buhari ya kama maka hadisi mu'allaq to duk inda ya shafe ɗin ya wakilce ka kawai ka hakura baka da matsala yanzu kawai kalli zahirin sa misali in ya shafe maka isnadin yace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama me yake so ya nuna maka gaba ɗaya isnadin ba shi da matsala in ya ce maka wa ƙala bin abbasin isnadin yana da matsala ba shi da matsala sai dai in mawqufi ne ala ibn abbas in ya ce maka wa ƙala ikrimatu an ibn abbas isnadin yana da matsala matsalar sa dai kawai sabanin da ake da shi akan ikrima amma in ba haka ba ba shi da wata matsala amma in ya ce maka ya rawaito maka a ƙasa da ma ko ya kawo mutumin da yake da matsala zuwa ga sahabi zuwa ga annabi sallama to kaga anan kawai hukunci za ka yi akan abin da ya bayyana a gare da haka shi yasa alhadisu alhadisu almu'allaq fi sahih al-bukhari bi sighati al-jazm akan iya koro maka shi ya zama ingantacce ne kuma a bisa shar'in bukhari misali kamar babu siwak ar-raqab wal yabas ko babin da yake magana akan mutum zai iya yin asuwaki da busasshe ko ɗanyen karan asuwaki sai ce wa ƙala abu hurairata abu huraira ya ce anin nabi sallallahu alaihi laula an ashqa ala ummati la amartuhum listiwaki inda kullu wudu to kaga wannan hadisin ingantaccen hadisi ne wani bukhari ya rawaito shi bi sanadin sahih kuma wannan sharadin yayi daidai da sharadin bukhari an gane ɗaya ke sai na biyu ma'allakahu bi siratil jazam wa huwa sahihun lakinnahu laysa ala shartihi an gani kuna gani kuwa wa huwa sahihun lakin laysa ala madha ala shartihi inma huwa sahihun ala sharti ghayrihi to wancan na farkon ma iya cewa saboda kila ya shi a muzakara ne ko ya yi shakka fi sama'ihi ko kaza amma wannan ku za mu ce ai abin da isa bukari bai kashi da isnadi ba saboda ba a sharɗinsa ba ne amma ingantacce ne kamar misali idan ka je babun hal salamu alaikum halo misali idan ka je a cikin a ɗan gafarce na minti ɗaya na'am yake misali idan ka je babun hal yutatabba'u hal hal yatatabb hal yatatabba'u huna wa ha huna wa hal yaltafitu fil adhan babun kiran sallah kenan misali ladan ya dinga juyawa yayin nan to a cikin sai ce wa qalat aishatu كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل to wannan hadisin sahihi ne amma ba a bisa sharaɗin bukhari ba saboda a cikin isnadin akwai waɗanda bukhari Allah ya ji kansa da rahama baya yin riwaya daga wajensu an gane ko to wannan hadisi ne sai ala sharti bukhari ala sharti ghairil bukhari to sai kuma na uku ma kana sahihan a afwan ma akhrajahu al-bukhari mu'allaqan bi sighati al-jazm lakinnahu hasan shine misalin kamar hadisin bahz bin hakim dinnan an abihi an jaddihi an gane ko sai kuma wanda yake ma kana fihi da'fun bi sabab inqita an gane ko ko kuma bisababin akhar amma ba'fuhu jabiran ko misali an ɗan taɓa wani daga cikin rijal din kamar misali hadisin da ya kashi mu'allak an tawus ibnu kaisan al-yamani abu abdurrahman al-himyari wanda siqatun ne faƙihun fabulun ya rasu shekara ta 106 tawus al-yamani Allah ya ji kansa da rahama to imam al-bukhari ya rawaito hadisi ta wajensa ya an ɓawus daga ɓawus ƙala mu'az ɓawus ya ce mu'azu ya ce an gane ko a babin al'ardu fi zakati al'ardu fi sai yake cewa lan sanda maza Allah ya aiki mu'azu yaman to mu'azu yake cewa ituni bi ardi bi khamisin aw labisin da sadaqati ku kawo min riga bunjimar riga ko kuma kowace irin riga ma a makana zurrati wa sha'ir a madadin hatsi da sha'ir fa huwa ahwanu alaikum idan kuka kawo min wannan ku tun da gari ne da ake saka kaya kun ga ya matu muku sauki ahwanu alaikum wa khairul li ashabi rasulullah sallallahu alaihi ko madina tunda suna da abinci matsalar su shine kaya su ma tunda madina za a kai wannan zakar zai fi alkhairi zuwa ga sahaba annabi sallallahu alaihi wannan hadisin da bukhari ya rawaito kaga ya shafa isnadin sa zuwa ga Dawud ko to amma tsawus kuma bai ji daga mu'azu ɗin jabal ba da haka matsalar hadisin kawai shine inqita'i to shi kuma wannan inqita'in duk da cewa shi hadisi ne mun katse amma yana da afuwan yana da rauni sai dai raunin nasa wato munjabir ne rauni ne wanda yake munjabir shi tsawus lam yasma' mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ibn hajar ya kawo wannan a cikin hudar tari wannan duk bayanan suna cikin hudar tari na shi al-imam al-hafiz ibn hajar ibn hajar yake cewa hadha at-ta'liq hadha at-ta'liq sahih al-isnad ila tawus lakin tawusa lakin tawusa lam yasma' min mu'adh fa huwa munqati' fala yughtarru بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلا من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا إلا أن إراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي آه قوته عنده وكأنه عبده عنده آه الأحاديث التي ذكرها في الباب yana so ce baka tun hadisan da ya kawo a cikin babin sun isa su sa maka cewa wannan magana ba ƙarya ba ce ba amma dai shi ta babin amana ya nuna maka wannan isnadin yana da matsala an gane ko yanzu 'yan uwa mun gama da ɓangaren nan zan ɗan ƙara mana bita al mu'allaka mu'allaqa fil bukhari kan qasim ila qasim adaduha adadin su 1341 sun kasu kasu biyu akwai wanda ya kawo su kafin nan da isnadi ko bayan nan da isnadi adadin su shine nawa 1180 wannan ba za mu yi magana akan su ba tunda ya kawo su ba mu da matsala akwai wanda kuma bai kawo su ba sai mu'allaka wayannan da bai kasu ba sai mu'allaka sun kasu kaso biyu qismun bi sighatil jazm wa qismun bi sighatil tamrid wannan bi sighatil jazm din akan samu wanda yake ingantacce ne an gane ko misalinsa kamar hadisin abu huraira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba dan kaɗin tsananta wa al'umma ta ba da na umarce su da su yi asuwaki a kowace sallah daya kenan ko sai na biyu wanda zai zama sahihi ne amma ba a sharaɗin bukari ba ne a sharaɗin wani bukari ne misalin sa ne kamar hadisin ummuna aisha Allah ya ƙara da a gare ta cewa a in kana rasul sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahyani kaga wannan hadisi ne mu'allaq bi sighatil sannan kuma sahihi ne amma ala ghairi shart bukari. sai na uku ma kana hasana kamar misali wayarwa yake cewa an bahz ibn hakimin an abiya an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ko yake cewa an an bahz ibn hakimin an abihi an jaddihi cewa Allahu ah, haqqu an yastahya minhu shine na uku ko sai na hudu ma kana ba'ifan amma ba'afan mun munjabiran misali kamar saboda in ko wani abu misalinsa kamar ne wa ƙala tsawus ƙala mu'azu li ahal yaman kenan ko ituni bi ardi siyabi khamisin aw labisin makana dhurrati wa sha'ir fa huwa ahwanu alaikum wa khairun li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ibn hajar ce saboda mu'azu ɗawusu eh, bai ji hadisi a wajen mu'azu ba amma abinda isa bukari ya kawo hadisin saboda ya fitar da hadisai masu shigen wannan ma'anar wanda suke nuna asalin dai hukuncin nan za a iya karbar tufafi a madadin abinci an fahimta ko? to yanzu mun gama da bisiratul jama sai mu tafi bisiratul tamrid to shi ko bisiratul tamrid shi ma ya kasu kaso uku kamar ya ce wa yuzkaru yawwa to shi ma allaqahu bi sighati at-tamrid la yustafadu minhu as an gane ko shine yake cewa fa in yajzim fa sahih aw warad amma in yazo mumarradan ko fala ko ai fala tu sahihu an gane ko ba za a inganta shi ba walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu sai dai zai sa ka kaji cewa lallai hadisin yana da asali to yana fitar da shi in ma an yakuna هذا الحديث الذي علقه ممرضا قد يكون منه صحيحا لكنه تقاعد عن شرطه فيريده mumarraban domin saboda rijalin gaba ɗaya lam yukharrij li ha'ula'ir rijal fi sahihihi ko kuma saboda akwai wata matsala da shi bukhari ya gano matsalar wannan kenan na biyu ko ya zama hasan ne ko kuma ya zama da'ifi ne wanda yake da'ifin kala biyu ne akwai da'ifi ne amma da'afun munjabir irin wancan akwai kuma na biyu da'afun ghairu munjabir so الضعف abba'aful munjabir رواه البخاري معلقا بصيغه التمريض لانه ضعيف ضعفا منجبرا مثالي كمر أباب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتم بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب ويذكر an abdullahi bin sa'id أن النبي صلى الله أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة المؤمنون أسكن أصباح حتى يزو وجن أنبتا النبي عيسى شين إنا كينا ديدي إنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية haka ne ko wa'awai na huma ila ribuwatin wa'awai na huma ila zati tsararin wa ma'in ya ayyar kulumin tsayi mara zaɓanakun ko? eh haka eh? eh, kulumin a tsayi ba su wa'amalu salihan inni bi amaluna wa inna hazi ummatukum ummatan wa'ida to wannan sai da ya zo daidai wannan ambatan annabin musa a annabi isa ok hatta idza jaa zikru zikra musa wa harun ko walqad na musa al-furqana wa diya'an wa zikira? eh turkan ce wannan ko eh ambatan annabi musa Eh? a cikin sortar mu'minun jalna ma hu a haruna ah, a to a zikir al-musa aka zata sa'ala sai tari ya kama shi faraka a sai ya dakata kawai sai ya ruku wanda ya nuna kenan mutum idan ya zo a raka'a daya zai iya karanta wani bangare na sura to wannan hadisin sahihi ne ala ghairi sharɗin bukhari amma ya cika sharaɗin musulun saboda bukhari bai rawaito daga wasu daga cikin rijal ɗin hadisin ba eh, ibnu hajar allah ji kansa da rama yake cewa wa hadisuhu haza wa salahu muslim min tariqi ibnu jurayj qala sami'tu muhammad bin abbad ibn ja'far yaqulu akhbarani abu salamata ibnu sufyan wa abdullah ibn amr ibn al-as wa abdullah ibn ibn al-musayyib العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى to wanda ya kuma allaqahu bi sighati at-tamrid wa huwa hasanun fa misaluhu a cikin a cikin kitabul buyu babun al-kailu ala al wal mu'ti yace wa yuzkaru an usman ibn affan radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza bi'ta fakil wa idza ibta'ta faktal an gane idza bi'ta fakil in zaka siyar kafin ka siyar ka auna idan kuma zaka siya kai ma ka nemi a auna maka wannan hadisin imam dara kwatsani ya rawaito shi ta hanyar abdullahi bin al-mughira shi kuma abdullahi bin al-mughira saduqun ne to dalilin da yasa bukhari ya kashi mu'allakan kenan bi sigatit tamri an gane ko amma duk da cewa wa qad wusfiq wasu malaman sun wasfaka shi amma a cikin isnadin akwai ibnu lahiya a cikin isnadin da imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad amma ta hanyar a cikin isnadin akwai ibnu lahiya shi kuma yana da rauni sannan ibnu abi shayba ya rawaito shi a cikin musannaf hadisin ata an usman shi kuma akwai inqita'i tsakanin ata da usman dan haka dai hadisin in ka hada da waccan gurguwar riwaya da waccan gurguwar riwaya da waccan zai iya zama hasanun li ghairi wanda yake bi sigatut tamrid amma da'ifi ne sai dai kuma da'afun munjabir me yake karfafarsa saboda ijma'i ya kullu akan yin aiki da shi misali kamar babu ta'awili qaulin lahi ta'ala min ba'di wasiyatin yusa biha ay audain yace wa yuzkaru an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qada bid-dayn qabla al-wasiyya an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya fara cewa a fara biyan bashi kafin a shiga wasiyya to ibn hajar yake cewa wannan hadisin imam tirmidhi ya rawaito shi mausulan ta hadisin abu ishaq as daga al-harith al-a'war shi kuma harith al-a'war da'if ne duk kowa ya san shi ne a shi kansa tirmidhi yace hada hadisin gharib sannan yace amma wal amalu ala hada inda ahli al-ilm kaga akwai ijma'i kenan akan ruwayar cewa an mutum ya mutu sai an fara biyan bashi kafin tukuna a tafi zuwa ga wasiyar da ya bari in kuɗin suka tsare a biyan bashi to sai a haƙura da yin wasiyar sai kuma wanda yake ma allaqahu bi sighati tamrid wa huwa da'ifun da'afun la yanjabir shi kuma wannan la yakadu yujab da wuya ka same shi ba shi da yawa a cikin bukhari misali kamar babun da yake magana akan idan liman ya idar da sallah ya zauna a inda yake yace wa yuzkaru an abi hurairah radiyallahu anhu rafa'ahu la yatatawwa'u al imam fi makanihi kada liman yayi nafila a wurin ya dan tashi haka ya canja yayi nafila sai ya wannan hadisin abu ibn hajar ce wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi ta hanyar lais ibn abi sulaim daga al-hajjaj ibn ubaid an ibrahim ibn isma'il an abi hurairata laif ibn abi sulaim da ifi ne kamar yadda na taba gaya muku malamin sa ma haka ibrahim ibn ah, al-hajjaj ibn ubay shi ma shi kuma malaminsa shi ma ah, wannan malaminsa ma gaba ɗaya ma majhuli ne la yu'raf an gane ko to wannan su ne aqsam na alhadisu alhadisu almu'allaq a cikin sahihul bukhari kamar yadda malamai suka yi bayani to ina ganin bari mu dakata a nan saboda mun ci na muka da tara to mu dakata anan sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai gaba daya ku yi hakuri mu kammala ta ita ce wa in yakun awwalul isnadi huzif ma'a